وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara gode wa Allah ta'ala da ya tara mu a cikin wannan masallaci na juma'a na ahlus sunna da ke wannan babban gari na falladan a cikin karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan yammaci na ranar asabar wanda aka shiga daren lahadi shata ga watan bilhijja hijira na da dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda ake kwatanta shi da sha uku ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi tun da farko ina yin mana barka da sallah da fatan mun yi sallar lafiya tare da roƙon allah ta'ala ya amsa mana dukan ayyukan mu kyawawa da muka yi ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana jikanmu ya kare mu da lafiya da zama lafiya ya kare mu da sabati akan addininsa ya kare mu da ilimi mai amfani da kuma takawa kamar yadda nake roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawun na san da cewa wannan muhabara da aka shirya an shirya ta ne a matsayin goron sallah to kuma ko da yake an yi sallan da kwana shida wasu kuma da kwana biyar ba a dai fita daga matsayi na goron sallah ba don haka ina roƙon allah ta'ala ya bani ikon sauke nauyin da aka ɗora min. to sai dai kuma ana wata ga wata mai gabatarwa ya ce zan yi magana akan polio a musulunci wallahi a nan wurin na ji wannan magana domin kuwa lokacin da muka yi magana da malaminmu malam kabiru abdullahi hafizahullahu ta'ala na tambaye shi akan me ake so a yi magana ya ce mani kofa a buɗe take na ce hakan yana wahalar da ni gara a ce ga abin da zan magana a kai ya fi mani sauƙi amma ran da aka danna a buɗe to zan kai gauro in kai mari a kokarin ganin na duba menene kila zai kacewa da zaman da za a yi na kan fifita a bani abin da zan magana domin koyaya ne mutanen gari su suka fi kowa sanin abin da ke damunsu matsalolinsu kuma su ne ya kamata a tattauna don a ba su shawarwari ta ma dai kasancewar malam ya nuna cewa ba bukatar sai an bani wani abu sai dai ya fifita cewa in zai yiwu a ɗauko abin da ke da alaƙa da tarbiyya to wannan ko maudu'in wallahi na gabatar da shi a wurare da yawa har na gaji ko da yake ba a gajiya da alkhairi amma akwai gundura don haka ni da na tashi sai na ce to bari in shiga tsaka tsaki in dubi jami'in tarbiyya har ma da jami'in foliyan amma duk ba da sunan tarbiyyan ko polio ba sai in dubi wani abu wanda kila in aka yi magana sa abinda ake so a ji game da polio za a iya ji amma ba tare da an sa ma mawuyin suna polio ba haka nan tarbiyyar ma a iya jin dan wani abu ko dan kaɗan ne dangane da ita ko da yake mawuyin ba za a yi magana ne da sunan tarbiyya ba don haka kamar minti 45 da ya wuce sai na ta roƙon Allah ya bani daman fahimtar me zan magana a kai a ƙarshe sai na yanke shawarar in yi magana a kan wata mas'ala da take damun mu mu a yau to amma wani suna za a sa to nan ma kuma sai na shiga wani hali sai ce tun da na shiga wani hali to me zai hana maudu'in muhadaran ya zama tsaka mai wuya ta yadda tun da na shiga wancan halin to maudu'in ba su mai shi tsaka biya don haka zaman da ne a nan na yi nufin gabatar da muhadara ce mai suna ko take tsaka biya waɗanda suka ainihin wato wanko ƙwarransu ko kuma suka karkaɗa littafinsu ko suka gyara jakarsu don da kan foliyo to don Allah sai haƙuri tsakani da Allah ban zo da wannan shirin ba domin da na zo da shi da an ji nono ne polio to amma tun da ba da wannan na zo ba to a yi min akwa polio ni ina ganin kamar yayin shi ya wuce ma shi ya sa ma ne mamaki dan da an ce polio a musulunci ai an gama da wancan polio tun wajen shekara shida ko biyar da ya wuce amma wannan ba yana nuna cewa ba za a iya magana akan polio ne inda bukata ba amma ina ganin mutanen falla dan ahadu sunna ba polio ce matsalarsu ba akwai abin da ya fi polio wanda nake ganin in mun tattauna ba su da ke falladan ba hanni da na zo daga dogarawa da wanda suka zo daga wasu wuraren ma insha Allah ta'ala za dai a amfana ina roƙon Allah ta'ala ya mun jagoranci cikin abin da zan gabatar na ambata cewa muhazarar da zan gabatar mawdu'in sunan shi saka mai wuya babu shakka idan mutum ya dubi halin da musulmi suke ciki a yau yau ga cewa musulmi a yau muna rarrabe kuma mun yi rauni matukar gaske akan yadda aka san musulmi a da waɗannan abubuwa biyu rarrabuwa da kuma rauni ba wani abu ba ne face alamomi ne da ke nuna irin haɗurra da kuma aibobi da suka zo suka addabi al'ummar musulmi daga cikin waɗannan abubuwa na aibi da kuma abubuwa da suka addabi al'ummar musulmi akwai karancin ilimi na musulunci mutane da yawa a yau musulmi ne amma dangane da abin da musulunci ya kunsa a ilmance to tsakani da Allah ana da karancin wannan ga rauni a wajen ƙoƙari da karsashi na neman sanin addinin da abin da ya kunsa ga rauni da ƙarancin karsashi wajen ƙoƙarin ganin an yi aiki da abin da ka sani ma cikin addini ana sakaci da abin da ya shafi aqida ana sakaci da abin da ya shafi dokokin musulunci ga kuma matsaloli da ake samu na karkacewa a wajen fahimta ta addini da tauhidi da aƙida da kuma ibada da ɗabi'u kyawawa daga kuma watsi da al'amarin jihadi da yin tattali don jihadin da musulmi suka samu kansa a ciki tare da cewa allahu tabaraka wata'ala a cikin alkur'ani a suratun nur sura ta ashirin da hudu aya ta hamsin da biyar ya gaya mana sharaɗin da sai an cika ne ake samun nasara a samu tabbatuwa a cikin ƙasa a samu mulki mai ɗorewa da rayuwa mai walwala wanda za a yi ta cikin aminci wannan sharaɗin in dai musulmi ba su cika shi ba to faufau ba su ba su samun nasara ba su ba samun ci gaba ba su ba samun walwala da jin daɗi da aminci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'ada Allahu allazina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله تبارك وتعالى يتي كما الله يأي الكوري ga waɗanda suka yi imani daga cikinku suka aikata kyawawan ayyuka cewa lallai zai tabbatar da su a kan ƙasa a matsayin shugabanni a matsayin jagorori a matsayin masu faɗi a ji, a matsayin masu ba da umarni a bi. kuma zai tabbatar masu da addinin da ya yarda masu da shi wani addini ne addinin musulunci ya zama shi ke faɗi shi ke cewa a yi a yi shi ke cewa a bari a bari shi ne zai jagoranci duniya tsare-tsarensa da tanade-tanadensa tattalin arziki tsarin siyasa tsarin gudanarwa tsarin zamantakewa tsarin mu'amala ɗabi'u al'adu duk ya zama irin nashi zaɓi kuma zai musanya masu tsoron da suke ciki na abokan gaba na raunin da suke da shi saboda karancinsu a yawa wajen adadi zai musanya musu wannan tsoron da aminci amma bisa wani sharaɗi ya na ne la yushriku na bishaya za su bauta mani ne ni kadai ba tare da sun yi tarayya da ni da wani ba ba tare da sun haɗa ne da wani a cikin bautan ba to sai aka wayi gari a yau maganar ma a ce musulmi suke da mulki a kan kasa a wannan magance ne wanda ko kaga inda za a ce zaidu ko amur ko halidu ko bakaru su ne shugabanni to na je kana yi kan maganar a ce addinin musulunci shine tabbaci a cikin ƙasa a duniya ta yadda tsare-tsarensa da tanade-tanadensa da dokokinsa ake bi wannan ma ya zama fi'ili ma bi khabar kana maganar a ce musulmi ba su cikin tsoro sai aminci a wannan ko da karamin yaro ya faɗi za a ce ya cika wanta a shekenan da walakin bahaushe ce goro cikin miya domin dai Allah ya yi alkawari shi kuma alkawarin Allah baya tashi alkawarin Allah tabbatacce ne babu wanda ya fi Allah cika alkawari to kuma ya yi to me yasa wannan alkawarin bai tabbata ba saboda akwai wani sharaɗi wanda sharaɗin in na tambaye mu watakila za mu ce eh akwai yar matsala domin wannan sharaɗin na ya na ne la shiriku na bi shay'a inda za mu tantance mu tambayi kawunan shin akwai wannan sharaɗin a cikin mu a yau watakila in za mu wa kan mu adalci za mu ce akwai dai yar matsala ko da ko ba su da yawa kun ga sahabban manzon Allah manya ɗiban fari ‘yan mazan jiya ba a yi kamansu ba ba kuma za a yi irinsu ba rikwanullahi alaihim ajma'ina sukan sun cika wannan sharaɗin ko ba cika ba Allah ya cika musu alkawarinsa ko bai cika ba to wata hanya suka bi wajen cika wannan sharaɗin da Allah ya bada ya komai mai da shi shine zakaran gwajin dabi wanda sai ta shine za a samu cikan wannan alkawarin tabbas sahabban manzon Allah radiyallahu anhum ajma'ina sun kasance masu karfin imani da Allah masu karfin imani da Allah masu gaskiyar soyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala sun kasance masu son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a maganganunsu da ayyukansu da mu'amalarsu da ɗabi'unsu sun kasance mutane ne da suka yi imani ya game da tashin alkiyama da haka suka ɗauki mataki na yin tattali domin wannan rana ta kiyama suna da ilimi wadatacce kyakkyawa sahihi da ya kukuta daga dukkan kwamatala da harbatu mace sun kasance mutane ne masu aiki da iliminsu ko mai kankantar shi kamar yadda abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya kasance yana cewa a zamanin wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance idan muka koyi ayoyi goma na alkur'ani ba ma ketare su sai mun gane abin da suka kunsa kuma mun yi aiki da hukunce-hukuncen da ke ciki amma a yau kuwa shattana bainana wa bainahu saboda irin abin da suka yi da bajinta da sadaukar da rayuwarsu da yin kokari don taimakon addinin Allah da imani na gaskiya na hakika wanda ya cika dukkan shuruɗansa guda tara da jihadi da suka yi da rayukansu da dukiyoyinsu da iliminsu da lokacinsu da lafiyarsu da komai nasu saboda irin sadaukarwa da suka yi da sadaukantaka da rashin ba gudu da tsarin ba gudu ba ja da baya da kuma ne a tsakaninsu da 'yan uwantaka na gaskiya sai ya zamanto Allah ya sa su a matsayin fitilla ta wurare masu wa duniya inda za ta nufa. amma a yau sai zama to abin daban abin nan ya zama sai dai mu bada labari tamkar kamar tatsuniya irin ta yara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai me ke damun musulmi ne har aka waye gari wani daga cikin magabata ya dubi halin da musulmi suke ciki har yake faɗin waɗansu baitukan waka yake cewa inni tazakkartu wa zikra mu'arriqatun majdan talidan bi aidina abanahu an nan ta ji hata ilil islami fi baladin ta ji buka tsawir makasusan janahahu kan sarrafat na yadun kuna na sarrafu wa ba ta yamliku na na hu ya ce na na tuna wani abu tuna wanda ya zo ya dame ni ya zame man karfen kafa a zuciya don abu ne mai kaɗa hanta na tuna hali na girma da matsayi da shugabanci da jagoranci da da muke da shi tuntuni amma da hannunmu muka yarfar muka watsar ya ce duk inda ka dubi musulunci sai ka ga musulunci ya zamanto kamar tsuntsu ne da aka daddatse fuka-fukansa zai iya tashi ya ce da yawa hannayen da da mu muke jidduya su yau sun koma su suke juya ƙasashen da muka mulka yau su suke mulkin wannan maganar ta gaggata a kan mu kuma a cikin mu ko ba ta gaggatu ba a yau ina muke a fagen ilimi tare da cewa mun kasance mu ne a alam in ana maganar ilimi kowane iri kowane fanni musulmi su ne idan ana maganar tattalin arziki ta kowace fuska musulmi su ne idan ana maganar ilimin gudanarwa ta kowace hanya musulmi su ne idan ana maganar adalci ta kowace fuska musulmi na gaba idan ana maganan wayewa ta kowace irin hanya aka kalle ta musulmi ne a gaba amma yau ilimin ya koma jahilci ci gabanmu ya zama ci baya wayewanmu ya koma gidadanci shugabancinmu ya koma bi komai namu ya zamanto ba abin da za ka ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yau al'ummar musulmi tana kwankwaɗan baƙin ciki tana kwankwaɗan magani mai mugun ɗaci wanda ɗacinsa ya fi maɗaci ya guduma tana fuskantar hali na ƙasƙanci da wulaƙanci ba mu da fus ba mu da cas ba mu da as shi baya shi ne abin da ya lullube mu matsayin nan da da hasken nan da muke yi ya guce ya zamanto kamar waka ce da yara da suke yi yanzu suka zo suka ma daina saboda sun girma da musulmi abu ɗaya ne khilafa ce suke da ita daula guda ɗaya ɗinkakkiya da shugaba ƙwara ɗaya mai faɗa a ji. amma a yau an daddatsa wannan khilafa ɗin an mai da mu 'yan ƙasashe kasar Nijar kasar Ghana kasar Chadi kasar Najeriya kasar kaza kasar kaza ta yadda kowace kasa na tunƙaho da ba da inda take an waye gari kasashen ma yadda aka tsantsan kamun aka rarraba mu an gari mafi yawancin kasashen nan kiristoci sun kwace ba musulmi ke mulki ba wasu kuma yahudu ne suka kwace imma kwace na hakika na zahiri ko kwace ma'anawi kamar misalin kasar amurka ai ba yahudawa ke mulkinta ba a zahiri amma yahudawa ke gudanar da tsarin siyasan tattalin arzikinta kasar ingila ai kiristoci ke gudanar da ita kasar spain inda nan an samu daula ta musulunci tabbatacciya a yau su ake mulkinta kiristoci ghana tun da suka samu mulkin mallaka ba a taɓa samun musulmi shugaban ƙasa ba har yau ba a taɓa samun mataimakin ƙasa mataimakin shugaban ƙasa musulmi ba sai shekara takwas da ya wuce najeriya an samu sarki wani lokaci musulmi wani lokaci kiristoci sai dai ba ta canza zani ba wasu kasashen mutanen da ba ma ruwansu da addini ba sa danganta kansu zuwa ga kiristanci ko yahudanci ba sa danganta kansu zuwa ga duk wani addini na sama su matsafa ne ko kuma 'yan babu ruwanmu da addini su suke gudanar da mulki a waɗannan ku dai tuna da ƙasar cuba ku tuna da ƙasar rusha akwai kasashen da masu bautan gumaka ne su suke mulkinta ba ku manta dai da ƙasar china ba da irin badakalar da ake ciki a can inda ma musulmin suke mulki to musulmi ne na dekana na yi ka galibi waɗanda ba musuluncin ya dame su ba ma saboda su da musuluncin ko kuma saboda karancinsu da tarbiyya ko kuma saboda mantawa da suka yi da lahira aka waye gari a hakan ma kuma baki akan baki a hakan ma tsare-tsare da dokokin da ake da'awar babu ruwansu da Allah ne ake amfani da su wajen mulkin wannan ya sa makiya abokan gaba ta kowane janibi da kowace nahiya suka zo ya zamanto sun shigo cikinmu ba kama hannun yaro dangane da barnan da suke mana su ne a makarantunmu su ne cikin aƙidunmu su ne a wajen abubuwan da muka gada na ilimi su ne a cikin falsafanmu su ne aka waye gari a mu. su ne ainihin wato kamfanoninmu su ne a makarantunmu na jami'o'i da manyan makarantu su suke gudanar da tsare-tsare a cikin jihohinmu da kasashenmu wannan kuma mun sani ba za su yi shi don Allah ba ba ma za su yi shi don kawai duniya ba ban za su yi shi suna masu ɗauke da daɗaɗɗiyar gaban nan da ƙiyayya da suke wa musulmi da musulunci to wannan ba abin bakin ciki ba ne wannan ba abin damuwa ba ne ashe duk musulmi lokaci bai yi ba da ya kamata ya tambayi kansa ina mafita wai musulmi da ya kamata ya tambayi kansa mai yasa waɗannan matsaloli ke fuskantar mu kuma suke adaban mu ba to gaskiyar magana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da shekara 1400 ya riga ya yi bayani game da waɗannan abubuwan cewa za su auku gare mu matuƙar mun yi kaza to kaza zai auku gare mu Allah ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi yayi bayani na gaskiya yayi nasiha ga al'ummarsa ballagar risalata وأدى الأمانة ونفع الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها la يزيغ عنها بعده إلا هالك manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama farin jakada ya yi bayani a cikin hadisai guda uku waɗanda suka tattara dukkan waɗannan fitintunu da musibu da ƙasƙanci da wulaƙanci da ci baya da muke gani a yau a hadisin farko ya bayyana cewa in matsala ta auku a cikinmu mu da kanmu to za mu samu ƙasƙanci Allah ta baraka wa ta'ala ya yi ko zansa sallallahu alaihi wa sallama da addinin gaskiya ya kuma tabbatar da addinin a ban ƙasa addinin ya zama gagara badau ya zamanto duk sauran addinai sun miƙa wuya gare shi sun tankwara sun lankwasa duk wani tsari ya kauce saboda izza da buwaya da wannan addini yake da shi ashe in kaga cewa an samu canji to lalle akwai dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama ya ce idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan aka wayi gani kuka zamanto kuna da hada cikin abin da Allah ya yadda da shi ba a harkar kasuwanci wanda ya kunshi mu'amala ta riba da algus da sauran nau'o'i na mu'amalar ciniki ko saye da sayarwa da shari'a ba ta da shi ba kuma kuka yi riko da bindin sa ba na kuka to kiwo kawai kuka sa a gaba kuka yadda da harkar kayan gona ma na zamanto da noma da kiwo su ne kuka ba muhimmanci ga mu'amala ta riba ga noma da kiwo su ne a gaba ma'ana yadda kawai za a nemi kwandala kadai shi kuke tunani sannan bugu da ƙari ko kara banna dawaki ko kai watsi da jihadi to shi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai saukar da kaskanci a kanku ba kuma zai ɗauke ya cire muku wannan kaskancin ba har sai kun koma zuwa ga addininku don kuwa musulmi ana hada-hada da mu'amala ta ba a yau ko ba a yi an fuskanci duniya ta hanyar noma da kiwo da saye da sayarwa kawai ko ba yi ba shin an watsi da al'amarin jihadi ko ba yi ba to waɗannan dalilai guda uku su suka haifar mana da kaskancin da muke ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yace Allah da zai ɗauke mana ba har sai mun komo zuwa ga addini yadda Allah yake so hadisi na biyu shi kuma ya faɗakar da mu irin barazanar da ke fuskantar mu daga waje wannan matsalar 'yan cikin gida ne to akwai kuma barazana da ke fuskantar mu daga waje wanda samun wannan barazanar ya biyo bayan matsalar mu ta cikin gida ne domin da zarar an samu kaskanci to za a rasa kima da an rasa kima za a rasa karfi da an rasa karfi za a ta kwarkwashe da an ta kwarkwashe za a daina ba abokin gaba tsoro ba shi kenan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tsoratar da mu ya jawo hankalinmu ya fadakar da mu irin barazana da kalubale da ke fuskantar mu daga waje ya kuma nuna inda cutar take da ma yadda za a magance ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha gab ake an kusa a kai lokacin da dukkan al'ummomi na waɗanda ba musulmi ba za su yi maku taron dangi su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi kanku su yi cinciro ku. duk kowanne yana neman makasanku wani kai yake nema wani akan masaitin ƙwaƙwalwa, wani ido yake so ya buge wani hanci yake so ya naushe wani baki yake so ya murje wani ciki yake so ya kulle wani gaba yake so ya tokare kowanne ga inda yake nema a jikinku irin abinda masu da suke cewa target ko ba tage take ne ba a kanku duk ku ne kawai an ce in duka ya yawa na ka ake karewa to akwai a kafa akwai a ciki akwai akwai a makogoro akwai a kirji akwai a kafada akwai a kakan da keya da goshi duka ina za a kare yau da kuma la hawla wala quwwata illa billah ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta irin wannan kalubale da irin wannan harzuka ko kuma taron dangi da fadowa na gaba ɗaya da za a yi mana ya ce kamar yadda ƙarti masu tsananin jin yunwa za su yi wa abinci in an kawo musu ya za su yi hannu baka hannu ƙwarya in ba ka yi ba nuri ba a san mace to ba sai miya ta kare duk haka za yi a to haka za a yi muku shi ka kada ku yi mamaki in kun ga ma wuce ko ina duniyar ta zama ta ingila da amurka duniyar gaba daya ta zama ta ingila da amurka gaba ta duniyar a ɓangaren tattalin arziki a ɓangaren siyasa duniyar gaba ɗayanta ta zamanto ta amurka da ingila a ɓangare ɗaya sannan kuma faransa a ɗaya ɓangaren shi kenan kowa ya warwashi nashi ma abin da amince kuma ce kenan idan karfi majiya yunwa sun samu abinci ko ba wasu yake ba kowa zai yi kokari ne ga ya samu da shi to abin da su su yake nan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiqun masduq kuma wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to ko yanzu ne nace a falla dan ake da ai maganin duk musulmi misali dan da musulmi da wanda ba musulmi ba suka biya eh kaga musulmi suka ka ko saboda haka da zan zo kawai in ce ai ba da dadewa ba za ku ɗanɗana kuɗar ku ku kwashi kashin ku a hannu kila wani zai ce me ya faru kuma ko ba haka ba to su ma habbai irin wannan ya zo musu wani ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an faɗi wannan maganar ne bayan yakin badar da udu bayan yakin handar musulmi sun samu karfi da izza an waye gari an ma samu daula manzo Allah sallallahu alaihi faɗi wannan magana yawa ya samu mulki ya samu firgiti a zukatan abokan gaba ya auku amma kuma aka ce ga abin da zai faru sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai a lokacin da waɗannan ƙasashe za su yi mana taron dangi saboda ƙarancin yawanmu ne za mu zama mu da yawa mu ƙari nan Allah sa suna ce ina ai lokacin ma ne kuke da yawa sai dai yawan yuyuyu da ku tsina nama kanku komai ba za a waye gari ku zama tamkar irin abin nan da akan sa na soso in an siyo sabon fridge ko talbijin ko rediyo ba ko soso ba wanda a da lokacin da ake da rafuffuka a nan masu yawa da ruwa akan hau kansu a cikin roko baya nitsewa ko ba haka ba irin wannan soson wanda bai nitsewa a ruwa duk yawan ruwa ba zai nitse ba to haka za ku to ga ku da girma da yawa amma ba za ku yi nitsewa ba ruwa ko mai kankantar shi sai rika tafiya da ku kawai yana ta yawo da ku to haka abokan gaba za su maku ga yawan amma na banza ga karbin amma na rauni ga ku kamar a haɗe amma kanku a rabe ba ku da komai kuna da dukiya amma ba kuke sarrafa arzikin ba jama'a mun samu kan ba wannan hali ko ba mu samu ba to da ba nan aka tsaya da sauki sai kuma aka bada waɗansu abubuwa kuma masu ƙara ta da hankali manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lallai Allah zai cire tsoronku daga zukatan abokan gabanku kun ga wannan tsoron yana daga cikin dalilan nasara da musulmi ke samu Allah ta'ala sai jefa tsoro a zukatan abokan gaba game da musulmi musulmi yan kadan amma kuma sai su gagare waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba suna tsoron mai zai biyo baya to manzo Allah sai ce za a cire wannan tsoron daga zukatansu shikenan za a jefa tsoron ku to sai dabaran ku to kuma da za a ku da bidaran bakin da sauki to kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kuma a sa ku rauni a zukatanku aibi akan aibi cuta akan cuta da ana malaria ko da ana polio aka dawo malaria aka kara da typhoid sai kuma ga ciwon aids kun ga dai polio ya shanye wani bangare na jikin mutum kamar kafa ko hannu sannan malaria ta rabke mutum typhoid ya sa mashi rauni aids kuma ya ƙara fashi to wannan in ka kwatanta wannan musibar a haka dan jin za a ce kayi shi Ga shi ba yau muku taron dangi ga yawan kuma banza ga ta an cire tsoron abokan gabanku daga zukatansu ga shi kuma kuna da rauni sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai amfani da kalmar alwanu bai amfani da kalmar abu'uf ba domin da an ce ba ko ba ko wanda ce a bari mu ci gaba da aka sayi bari mu ci gaba da training bari mu tashi mai kokari a'a sai aka nuna abun ba nan bane ba ƙarfin jiki ne ba gwafin jiki ba sai ya amfani da kalmar alwahan rauni mai cin zuciya sai fatan suka tambaya menene ma'anar wahan sai ya ce masa hubbun duniya wa karahiyatul maut san duniya da kuma tsoron mutuwa kin mutuwa gudun mutuwa rashin san mutuwa mutumin da ke san duniya in bai wa san duniyarsa geji ba in bai masa saiti bai masa da baibayi ba zai iya luwa idan ya samu kamar yadda muke gani zai iya kisan kai ya ci naman mutum ya sha jini don ya samu zai je wajen boka a raba shi da imani da addininsa don ya samu zai ci amana zai saba alkawari zai yi ƙarya zai ha'inci zai rashin tausayi don dai ya kai ga samun duniya to duniyan nan san tana daga cikin aibobin da zai samu wannan al'umma ga kuma kin mutuwa wanda yake kin mutuwa ba lallai ya fito ya faɗi gaskiya ba domin yana gudun kar a kashe shi wanda ke kin mutuwa ba lallai ne ya yi tawaye ga tsarin da ya saba mana Allah ba domin yana gudun abin da zai biyo ba wanda yake kin mutuwa ba lalle ne ya fito ya yi jihadi ya taimaki addinin Allah ba domin yana gudun kar a kashe shi to idan ko aka rasa wannan mai yasa al'umma ba za ta shiga cikin halin ni'ya su ba kamar yadda kowannen mu da ke nan yau ya san shi shaida ne akan halin da musulmi ke ciki matsala ya cikin gida mu'amala da riba san duniya juya wa duniya kawai a fuskance ta da watsi da jihadi matsala ta waje ga su za a yi taron dango a yi taron dangi a kanmu domin a lalata mu a washe dukiyarmu a yi mana waso so sosai kuma a hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya raba matsalar gida biyu akwai matsala yar cikin gida akwai matsala yar waje amma ta cikin gidan ita ke kawo ta waje ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi mai dan tsawo sai ya ce abubuwa biyar idan kuka yi za a saka maku da abubuwa biyar hamsin da hamsin ku yi biyar a biya ku da biyar to kun ga biyar ɗin nan to ba akwai musiba a ciki alfahasha ba za ta yaɗu a cikin mutane ba face Allah ya jarrabe su da cuta irin wadda kakanninsu ba san da su ba alfasha zina alfasha ce luwaɗi alfasha ne duk wani abu na fir da Allah wadai duk ana kiransa alfasha ko da yake ƙur'ani ya yi amfani da karma alfasha ne akan abubuwa uku kacal abu na farko luwaɗi abu na biyu zina abu na uku auren matar uba wayannan su ne abubuwan da aka yi amfani da kalmar alfahasha ko alfahishatu a kansu to kalmar a ammu min zalik duk abin da yake natir da Allah waje da asha ya shiga cikin alfahasha to ya akwai wanda ke inkarin cewa alfahasha na cikin al'ummar nan dubu-dubu Abin da ke inkarin haka wannan kuma yasa aka jarrabe mu da cututtuka da annoba iri-iri irin waɗanda iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu ba san da su ba me kuke tsammani gaba da warware alkawarin Allah da warware alkawarin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama me kuke tsammani game da wannan aibi ne ko ba aibi ba Allah ga yadda yake so a rayu amma ake ga yadda Allah yake so a rayu ga dokokinsa ga tsare-tsarensa ga shari'arsa ai watsi da ita ai watan gaririya da ita ya za a zauna lafiya a taba Allah a zauna lafiya sarkin garin kuma taɓa shi ba zauna lafiya ba ballantana Allah ubangijin kowa da komai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya ban al'umma a kansa na bin sunna ba bid'a ba na bin tauhidi ba shirka ba na bin musulunci ba kafirci ba na bin kyawawan ɗabi'u ba munana ba na kyautata mu'amala ba cutarwa ba amma an yi watsi da wannan mutane bid'a ita suke so in ba dan Allah ya taimake mu da rigakafin sunna ba da mun shiga uku sau uku ga yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce musulmi su rayu amma mun watsi da wannan to ba za a yi haka ba face Allah ta'ala ya sanya abokan gabanmu su zamanto su ne ke shugabantanmu su zalunce mu babu abin da za mu iya yi ana cikin wannan halin ko ba'a me za ku ce game da amfani da wani tsari ba ƙur'ani ba a wajen dokoki ko wajen gudanar da rayuwa aibi ne ko ba aibi ba shin yanzu a najeriya da mafi yawancin kasashen duniya ƙur'ani ne tsarin mulki sunnar ma'aiki ake karantawa a kotu a mafi yawancin wurare to al'umma ba za su yi haka ba shi watsi da kalallahu kalar rasulu kala sahaba face allah ya sa bala'insu da musibarsu ya zama cikinsu su ta faɓani su ta kashe juna su ta aibanta juna sai ta saɓani da gaba da juna domin sun saki alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na ukun sun fi komai haɗari a cikinmu sun fi zama lallai tabbas a cikinmu sai zamanto saɓanin da muke ciki ko da ko mun yi tarayya a ƙida a mafi yawancin lokaci ba wani abu ya jawo ba face hukunci da tsarin da ba na Allah ba mu ga abokan gaba sun zo sun danne mu sun turmushe mu da karfin tsiya ba wani abu ya jawo ba face watsi da alkawarin Allah da warware alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ga cewa cututtuka da annoba da rauni ya same mu ba wani abu ya jawo ba face yawan alfasha da ke cikin mu Allah ya tsare mu sai sa aka wayi gari a yau ana takalar mu da fada ana tsokanan ana neman mu da tashin hankali mun dace muna san a zauna lafiya amma saboda mun yi wasa da waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai zaman to kamar mun bada lasisi ne amma yi mana abin da ake so a yi mana a tarihin Najeriya akwai inda za a ce ga wani saɓani ko rigima da aka yi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a koda wata jiha ne ya zama an tabbatar bisa bin diddigi cewa musulmi suka fara su fa ake tabawa a ƙarshe kuma a ce su suka yi laifi kowa dai bai manta da rikicin kafancan ba da abin da ya biyo baya a zangon katar ba a manta da rikicin tarawa lewa ba ba a manta da rikicin yalwan shandan ba da jos na farko da jos na biyu ga jos na uku ya uku Da a manta da rigingimin da ake cikin garin kaduna da sau biyu duka ina tarihi ina bincike nuna cewa musulmi suka ja to amma za mu tare mu faɗi bi ta bakin ciki amma za a tsara me dalili saboda ga abubuwan da ke kewaye da ba kuma za a daina ba sai mun gyara idan aka zo ana bayanin matsaloli ba su karewa kuma za ne kafara mu tashi amma menene zai biyo bayan baranta kuma wannan ne ba kuma a dai bayani a caza mutane a harzuka tunaninsu a motsar da tunaninsu an yi wannan ya fi sau shurin mafaki amma ka ladami Kan ladami kamar ba ba a yi ba an waye gari muna na a gidan jiya har ma da ya zamanto wasu baituka da wani malami na nema ya gasgato a kanmu inda yake cewa marda an na khairati fi bahar rada gharqa fala da'in li nahjin aqwami namu an al maqsud lam yastaykibu satakunu yaqbatuhum li khatabin a'zam yace Allah ya gariyo mutane sun zamanto marda marasa lafiya marba anil khairati sun zama rasa lafiya game da alkhairi sun watsi da shi fi bahar rada garka sun nutse a cikin teku na halaka falada illi na hadin akawami ba ma mai kiran mutane zuwa ga hanya mai kakkiya ta daidai to akwai amma ina kamar ba a faɗi ba laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi namu anil maqsudi mutane sun yi barci gabarin manufa ta addini manufa da Allah yake so su rayu a kai manufa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora su a kai sun yi watsi da wannan manufa, sun yi barci lam yastayqizu sun ki farkawa daga barcin Ya yace to amma satakunu yaqabatuhum li khatabin azam za su farka idan ya zamanto wata musiba babba wani al'amari gagarumi wani hadari mai girma ya same su yau ba gashi ba kowa idan shi ya bude karkar ma sabawa Allah sannan mu nemi taimakon Allah ma fantsire wa dokokin Allah sannan mu nemi agaji daga wajen Allah ai wani abu ne wanda yake mai wuya in ma mun samu to istidraji ya fi kama da shi domin tuntuni sai dina umar ɗan khattabu radiyallahu anhu wa ya faɗi magana kamar yankan wuka wadda gata a cikin mu a yau yana gaya wa kwamandan yaƙi ne cewa a yi hattara a hir ba fa yawa ba ne ba ba ne don an ce a najeriya ana da mutum miliyan 140 ko miliyan 150 aka ce kashi 60 ko 57 musulmi ne kenan musulmin najeriya sun kai kusan miliyan 90 duk wannan yawon yoyoyo ne domin ko umar ɗan khattab abin da ya hango wa jama'a kenan ya tsawatar ya tsoratar ya nausar da su zuwa ga abin da ya kamata su a cikin wata wasiƙa ta su da ya rubuta wanda daga cikin kwamandodi a ƙarshen wasiƙar yana cewa wa'alam annana la nantasiru bi kasrati al'adadi aw al'udadi innama nantasiru bi ta'atina lillah wa ma'asiyati al'aduwi li rabbih فإذا تساوينا في المعصية فالنصر للأقوى حيث لا يوجد الأتقى yace ka sani nasarar da muke samu da wajen Allah ba ba muna samun ta bane saboda yawan mu adadi ba ko saboda yawan makaman mu ba a ba yawan tattalin mu bane ba kuma yawan mu adadi ba muna samun taimako daga Allah ne muna samun nasara akan abokan gaban mu ne saboda mu muna da'a ga Allah muna biyayya ga Allah yi yi bari na bari a ƙeta da munafiyayya kubutacciya tauhidin mu nagartacce mu'amalar mu kyakkyawa ibadar mu ta sunna ba mu da wata matsala da cikas saboda haka sai zan muna samun taimako dan da'a da nake wa Allah shi kuma abokin gaban mu yana saba wa Allah to sai Allah ya ba mu taimako tunda muna taimakon addinin sa muna masa da'a sai ya hana abokin gaba taimako domin ya kafirce ya kangare yana masa godiyar mayu sannan yana saba mushi yace to amma idan aka zo aka waye gari da mu da abokan da ba mun yi kankankan wajen saban Allah to a wannan lokaci sai a bar kowa da kokarin shi da dabara ka tafi sheka iya ruwa fit da kai sai ya zamanto taimako ba zai zo ba nasara ga mai karfi ne tun da an rasa wanda ya fi tsoron Allah ɗan uwa musulmi a yau abinda duk waɗanda ba musulmi ke bar saban Allah musulmi ba sa yi don Allah ni ba ta yi to ya za mu dawo masallaci mu roƙi Allah ya taimake mu ta ina za mu samu taimako bayan ga irin abin da muke ashe lokaci bai bata za mu gaya kanmu gaskiya ina matan mu a gidajen aure suna biyayya ga mazaje suna yin tarbiyya bisa amana ina yan mata da suke yawo har datsewar datse suna yin abubuwa na rashin kamun kai na ballagazanci na sakarci ba ya mu da mu ba ne ina da tayammu ma zaman dandi masu tsaye gumi a dandali duk wanda zai wuce sai sun zage shi ina shugabanninmu masu rashin tsoron Allah masu rubda ciki ka kan dukiyoyinmu masu sama da faɗi a kan dukiyoyin al'umma ina suke ya mu'amala da ke tsakaninmu Karami na girma babba babba na tausayin karami. mai ƙarfi na taimaka mai rauni mai rauni na fatan alheri ga mai karfi to ta yaya alkhairi zai same ni? ina nasara za ta zo mana ta yaya za mu samu agaji da taimakon Allah Ta tabaraka wa ta'ala shi yasa ko polio da ku ce wai shi za a yi magana wanda tsohon yayi ne kamar da na faɗi ai abin da ya sa muka samu kanmu cikin halin da muka samu kanmu ba wani abu ne saboda waɗannan abubuwan da suka auku cikin mu in ba don haka ba an isa amurka ta ƙi abu sannan ta kawo mana ta sa a dakatar da ba 'ya'yanta abu sannan muwa kawo mana ta hana mu maganin malaria zazzabin cizon sauro da zazzabin ainihin typhoid wanda yake suna daga cikin cututtuka masu kashe mutane cikin sauƙi, amma kuma a kawo mana maganin polio wanda yake a jerin gwanon cututtuka masu kisa sai ka lissafa ɗaya bayan ɗaya har sha bakwai sannan kila ka sashi a na sha takwas amma malaria ba za ka kirga biyar ba ya kasa shi da amma zama karfar da ba kai ya ya duka hu wata muka na hu ba da za ka yi hannunka ya yi jawa bakinka ya furta kada ranka da hannu ku ji mu dai a masallacin nan kai ka ta tsuntsu ya hau kan mu gudai ba zai tashi ba saboda nutsuwa amma da mun tashi a nan san makan illa ma rahima rabbi mun da ya kabbara ce kai ai an yi wa'azi bai ratsa jiki kai an yi caji shi kenan an caji an caje ka ko batirin ya zanyi shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manufar ba ita ce cajin ba manufar ita ce saiti a nuna maka matsala a gidanka take tashi ka gyara in tashi in gyara mu tashi mu gyara sai Allah ya taimake mu to dai kuma wasu ya cina Allah bai karewa sai zama to ana cikin wannan ɗimuwar da fiya Allah dai sai ya fitar da waɗansu bayansa ya zama to kullum suna ƙoƙari ne su dawo da mutane zuwa ga hanyar Allah ba lallai in ce kai ne ko ni ko su ba amma dai a cikin akwai su ko anan in aka fito waje ma akwai su a wannan kasar za a samu a wasu kasashen ma akwai su ya zamanto sun ga cewa wajibi ne a gwagwarmaya a dawo da martabar addini a tashi a harraka a motsa a tagaza a yi wani abu domin addinin nan martabar ta dawo ke za a ga ko'ina a duniya a yau musulmi na ta kokari in dai an sunna ne na dama su ne farkakku su ne wayayyu faɗakakku sune ne saiti wanda suka san ciwon kansu suke ƙoƙarin magance ciwon waninsu su ke son tarbiyya ta tabbata suke ke son dokan Allah ta zama ita ke mulki su ne suka damu da gyaran al'umma sauransu kuwa wasu na kokarin gyara kansu in duniya ta halarci ba damuwa wasu ko sai dai su ɓata kansu ɓata wasu su sai yasa zaman to hatta abokan gaba shaidansu su sun yi ta ne kawai ga ahli sunna shaida ko mafi karfi a duniya ita ce abin gaba ya bada ta gare ka domin ba shaida mai tsada irinta tamina ce galiya sai inda ka jira kasashe ana ta kokari ana karantar da mutane ana kokarin ilimi ana faɗakar da mutane game da aibin shirka da aibin bid'a da munanan ɗabi'u ana kokari a dawo da martaban tarbiyya a yi a tasfiya sannan a yi a tarbiya ana ƙoƙarin dawo da mutane zuwa ga tunani na jihadi cewa a tashi a yi tattali tattali na ruhi da imani da guzurin takawa da tsoron Allah da guzurin haƙuri da dauriya da cirjiya sa'annan kuma da kyakkyawan mu'amala da kyautata alaka da ubangiji sannan a yi tattali na makamai na zahiri a yi atasa ya a motsa jiki sannan a tanji dukkan abin da za a yi ainihin wato a karar da dangi da zuriya na abokin gaba in ya matsa wannan suna ne kadai ke wannan in ba su ba wake to sai zaman to alhamdulillah Allah ya sanya mu wannan tafiya ta sunna albarka a ko ina ka zaga a Najeriya akwai ta a Nijar akwai ta a Ghana in ka je a Cote d'Ivoire a Kamaru a Chadi in ka haura can yanzu kasashen turai musamman ma amurka babu inda ake gwagwarmayar dawo da martabar addini bisa karantarwar ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata kamar kasan amurka a kowace rana ta duniya an ƙesa cewa mutane ruwa ke musulunta a ƙasan amurka a ingila ma ba wasa ba ana nan ana ta fama ana ilmantar da al'umma ana musu jagoranci zuwa ga hanyar allah a ƙasashen larabawa nan ma an yi bacci amma Allah ya tada mutane ta kowace nahiya a kowane bangare duk inda ka zaga musulmi na nan a fadake a farke a halin sunna waɗanda suke so su ba hanyar ya mazanciya to sai dai duk wannan kokari da gwagwarmaya sai zamanto ana nema a kaucewa tsari ka kosan in ka kauce wa hanya to za ka bata man akhta a tariqa shay'in dalla wanda duk kaucewa hanyar abu to zai bata wannan gwagwarmaya za ta yi albarka ne kawai idan ya zamanto ta ɗoru a kan abubuwa guda uku abu na farko a kan ilimi da faɗakarwa ta yadda za a ilmantar da musulmi ya san ko shi waye ya fahimci ƙimarsa ya san manufar halittarsa ta yadda zai tsaya tsayin daka ya tabbatar da wannan manufa ta halittarsa abu na biyu gyaran kai kowa ya gyara kanshi kowa ya zamanto da kanshi ya fara sannan da iyalin shi sannan da makwabta ɗan uwa da abokan arziki da mutanen unguwa da mutanen gari ko yanki sannan gari sannan jiha haka dai haka dai har abin yaɗa a duniya abu na uku taimakekeniya haɗin kai da yin tabaduli na musanyan alkhairi tsakanin juna ta yadda zai zama in na gaza a nan kai ka bare za ka tada ni inda ka gaza can ne in tada kai mu shawarci juna mu taimaki juna mu karbabi juna mu da juna waɗannan su ne asasi guda uku da ya kamata dukkan wata gwagwarmaya dukkan wata fahawa da ake so a gina ko a farar ko a samar ko a ciyar da ita gaba domin ya zama a ƙarshe an samu kaiwa ga abin da ake so a kai gare shi to waɗannan abubuwa guda uku su ya kamata su yi wa mutane saiti su yi masu jagoranci Da wata sunna wadda ke da manufa ta ilmantar da mutane da farkar da su da faɗakar da su da nausar da su zuwa ga alkhairi da tunatar da su manufar halittarsu da wajibcin yin gwagwarmaya domin tabbatuwa akan imani da yin hakuri wajen bin Allah da yin hakuri daga sabawa Allah da yin hakuri a wajen dukkan abubuwa da za su samu na cuta domin ya samu yardan Allah lallai ne ya zamanto irin wannan manufa ko irin wannan tafiya tana da abubuwa guda hudu abu na farko menene hadafi ina ake so a kai me ake so a cimma abu na biyu idan an gane hadafin to ta yaya za a bi ko kuma wato wannan hadafi da ake so a ake da shi menene ake so a ƙarshe a kai gare shi don a gane cewa an kai ga hadafin abu na uku wata hanya za a bi abu na hudu wani tanadi za a yi don a kai zuwa ga wannan wurin da ake so a kai gare shi waɗannan abubuwa guda hudu su ne kundukuki na wannan muhabara da muke gabatarwa lallai ne manufar duk wannan gwagwarmaya lallai ne manufar duk wani matashi ko dattijo mai so ya taka rawar gani ya yi ƙoƙari a kan taimakon addinin Allah manufar ta zama ita ce samun yardar Allah ta baraka ta'ala wanda hakan zai sa gaba ɗaya mu juyar da bautarmu da tunaninmu da lokacinmu da dukiyarmu da rayuwarmu da komai namu zuwa ga yin abin da Allah ta'ala yake so ta yadda ba za mu yi ba sai abin da Allah ya yarda da shi ba za mu bari ba sai abin da Allah ya ce sannan mu kokari wajen ganin cewa mun gina wannan haka din wannan manufa mun gina ta a bisa asasi na littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya bisa fahimtar magabata na kwarai idan ya zama wannan ita ce manufa ita ce hadafin to alhamdulillah in dai mun gina akan waɗannan abubuwan to hadafin mu insha Allah sahihi ne kuma mai kyau ne abu na biyu shine idan mun ga hadafin mu gashi a tare a wuri daya to yaya za mu yi ya zamanto mun tsatsara wannan hadafin ko mun rarraba shi gaba gaba ta yadda wancan ya wannan wannan ya wancan wancan ya dauki wannan har mu kai zuwa ga wannan hadafin gaba daya za mu yi haka ne ta hanyar ganin mun dawo da mutum zuwa ga bautar Allah shi kadai bisa cancanta kuma bauta wadda ta cika sharuɗa da Allah yake bukata kafin ya karɓi bauta a yi mata saiti da abubuwa guda uku alhubbu wal khawfu raja saitin kenan alhubbu wal khawf raja ya zama bautan nan za a yi don ana son Allah shi kuma Allah za ka so shi saboda ni'imominsa waɗanda ba ka saba da su ba da kariya da yake baka kuma ka bauta wa Allah nan domin kana tsoron azabarsa ka kuma bauta mashi domin kana kwaɗayin rahamarsa in ka samarwa ka ko ibadarka da wannan faitin. na soyayya da tsoron azaba da kwaɗayi da ƙaunar rama, to ka kukuta daga dukkan wani inhirafi na aƙida ko manhaji da kan samu al'umma sufaye suna da awacewa suna bauta Allah kawai don suna son shi ba wai don kwaɗayi ba masa ba ba su bauta mai don kwaɗayin abin da yake da shi na rama ba don suna tsoron azabarsa ba ba sa bauta mai don tsoron azabarsa wannan hatsari ne musulmi ya faɗi haka haruriyawa wanda yanki ne bangare ne na yan shi'a suna da'awar cewa suna bautawa Allah ne saboda kawai suna tsoron azabar Allah ba don kauna ga Allah ko soyayya ga Allah ba ba kuma don kwaɗayin rahamarsa ba to kuma cewa suke mu ba mu dai yanke kauna daga rahamar Allah ba saboda haka mu muna bauta ne dan kawai kwaɗayi da ƙaunar ra'amar Allah ba wai dan soyayyar Allah ba ba kuma dan tsoron azabar shi ba duk wannan sun kama kafar wala shi yasa ma wani magabaci yake cewa man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa siddiqun wa man abada Allah bil khawfi wahdahu fa aruriyun wa man abada Allah bil raja'i wahdahu fa huwa murji'iyun ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد to mu dawo da mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai bisa asasi da saiti na alhub wal khawf war raja sannan mu tabbatar da bautar su ibadar su ibada ce kauniya kamar karatun alkur'ani kamar zikirin Allah da salati kamar faɗin maganganu kyawawa ko ko ibada ce kalbiya ko itikadiya wadda ake a cikin zuciya a birnin zuciya ko ibada badaniya wadda ake akan gaɓuɓɓa, ko ibada maliya wadda ake da dukiya ya zamanto mu tabbatar da kowace irin ibada ce ta cika sharuɗa guda biyu an yi don Allah kuma an yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan kaga ba da riya sannan ba maganar bid'a bid'an nan kowace iri ne ba ta kwata-kwata in dai bid'a ce irin ta shari'a ya zama toyin yunkurinmu na ganin mun dawo da martabar al-khilafa al-islamiyya daula ta musulunci daula ta musulunci ai da akwai daular ko ba ta ai akwai ta ba da dadewa ba daular karshe ita ce daular Usmaniyya. a turkiya da kuma daular osmaniya al'andalusiya an yi su daular andalus abinda ya kashe ta sakaci sharwaliya da musulmi suka samu kansu an daɗe ana kokari a kai musu hari a za su amana ana tsoron abin zai kai ya kawo saboda haka aka kasa da suka yi shawara su abokan gaba tsakaninsu sai suka ce ba za ku ya auka wa mutanen nan ba a yanzu amma ku yi su ku bi su a hankali daga ran da kuka ga cewa sun fa sakarci mata na fita ba hijabi tsirara maza na sakarci ba san kima kansu ba to ku tabbatar da cewa lokaci yayi ku auka musu ana nan ana nan wani lokaci can sai wasu suka shiga gari ko kasar da ya kasar Abin da suka fara gani a bakin gari shine sinima an taru ana kalle-kallen fina-finai ya suka gane lalata ta auka cikin wannan daula da zai gama yawo suka ga abubuwan da zai gani na sakarci ko kuma sakaci za su fita kuma ta bakin kogi sai suka ga wani namiji saurayi musulmi matashi tsirara yana kuka yana wayo-wayo yana wailu da wailat suka ce mashi me ya faru ya ce budurwarsa ce ta bata to daga nan suka gane cewa lalacewa ta samu musulmi don haka suka auka musu kifa ɗaya kwala suka rugurguza daular suka yi fata-fata da ita kuma shi kenan to wannan alkhilafatul islamiyya abu ne da ya kamata damu kowa ƙabiya ce da ya kamata zamanto a cikin birnin zuciyar kowane musulmi a halin sunna idan zama kana tunani wace gudunmuwa zan bada a samar da daular musulunci ya zama kala Allah kala Rasul kala sahaba ne kada yake bari a duniya wannan wajibi kowa ya nashi kokarin don Allah zai tambaye ka wani kokari kai wace gudunmuwa ka bada amma ba zai tambaye ka ba me yasa ka mutu har ka bari ka mutu ba a tabbatar ba don Allah ba zai tambaye ka wannan ba amma ba zai tambaye ka wata gudunmuwa ka bada shi ka hake nan yanzu nan daga nan ka fara wani kokari duk lokacin da Allah ya kiranka abin ya tabbata ko bai tabbata ba kai hasara ba kai dai ka ba da gudunmuwarka in dai ka yi don Allah bisa yadda shari'a ta ce kana sa ran Allah ya ji kanka akan wannan don haka yadda za mu tsatsara abun shine mu tabbatar da cewa mun dawo da ɗan adam gaba ɗaya zuwa gabotan Allah shi kaɗai ko mu tabbatar da mu ƙoƙari iyayenmu wajen ganin cewa mun gina wannan mutane ko waɗannan mutane a wajen janibin ibada akan asasi na bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yunkuri na dawo da khalifanci shugabanci na bai ɗaya da musulmi zai zama suna da shugaba guda daya yanzu aka tambaye ka Najeriya waye shugaban musulmi guda daya wanda in ya faɗi kowa zai bi akwai shi wanda ba ka yi kamata musulmi zauna ba zaman karazubi zaman yan marina zaman kowa da yan akara makallahunsa to ta hanya zamani don kaiwa ga wannan hadafin hanya dai ita ce mu yi da'awa da'awa mu kira mutane zuwa ga addinin Allah zuwa ga gyara zuwa ga tattali mu yi aikin hisba ƙoƙarin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba maganar in jifa ta tsallake ka ta faɗa kan kowa wannan mazubanci ne yin jihadi ta hanyoyi daban-daban jihadi da harshe jihadi da alkalami mu rubuta da harshe mu faɗi mu yi jihadi da makamai duk lokacin da abin ya taso amma ba a jihadi da makami sai an yi tanadi kenan yana wani cewa mai tanadi ba mu zana a gidajen mu hukan yadda kaza ma sai an je makwabta ba bayan kuma Allah da yace kai sallah kai azumi shine yace kai tattali wa iddu lahum masatatu min quwwa wa min ribat al-khayr turhibuna bihi adu Allah wa aduwakum wa akharin min dunihim la ta'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ne ya bada umarni a'iddu lahum fi'l amr wa ya yaqtadi al dole ne ai tattali na dukkan abin da ake da iko yi tattali ai a yi tanadi na tsoron Allah yi tanadi na tauhidi na gartace da aqida sahiha da ibada wadda take ta dace da yadda aka ce A yi guzuri na kyakkyawan dabi'u mu gyara halayen mu gyara a gidajen aurenmu a kasuwanninmu a wajen siyasarmu a tattalin arzikinmu a wuraren koyon karatunmu a wajen inda muke sana'a a zaman zamantakewarmu na makwabtaka mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu me wannan guzurin me guzuri na aka saye mumini mai karfi wanda yake tsaye ya fi mumini da wanda yake ba mai karfi wanda yake tsaye ba ko da yake kowanne su yana da alkhairi me aka saye mu motsa jini mu samu lafiya mu kuma samu ladan tattali mu da duk abin da za mu iya na dukkan abin da ya dace na tanadi dukkan kowane irin tanadi ne bi ma'anar kalima domin shirin ko ta kwana turhibu na bihi aduwallah wa aduwakum wannan ita ce hanyar mu kuma rika kokari wajen ganin muna ɗauko darussa daga abin da ke faruwa a gare mu darussa daga abin da ke faruwa a wasu wuraren darussa daga abin da ya faru a can baya wannan ita ce hanyar guzurinmu kuma mu gina shi akan abubuwa guda shida ko abubuwa guda bakwai na farko guzuri na tsoron Allah da kiyaye dokokinsa na biyu guzuri na ilimi na gartace akwai da dama waɗanda wa'azi kadai suke saurari ba za su ɗauki littafi su karatu ba za a sa littafi a masallaci ana karantawa domin a iya daga farko a ƙarshe gan su ba amma sun zagaya wa'azin ƙasa duk ƙasa duk ƙasar nan ba inda ba zuwa wa'azin ƙasa ba amma an za su aka dari to za a yi mamura kaga ba ilimi suke nema irin wanda ya dace ba eh a saurari wa'azi ko na kasa ko na jiha ko na lokal gamman ko na masallaci ko na unguwa na taimakawa wajen saiti da wayar da kan mutum amma hakika zai baka dama ka zama ilimi ko malamin ilimi ba balle ka zama malami sai ka ɗauki littafi ka je ka koya a wajen waɗanda suka iya domin su ɗora ka akan hanya to mai guzuri na ilimi ilimin nan na yadda za mu bauta Allah da kuma ilimi na sana'a ɗan boko waɗanda suke da saiti guda nawa ne a cikinmu wanda suke fi ƙoƙari wajen kula da sunna in ba yi sa'a ba su za ka sun fi wasu suka fi rauni suka fi sakaci da ilimi na koyon sana'a kamar ilimin boko da ake cewa idan ba suka samu suna karatu ba su kokari suke su karanta kwas wanda yake zai amfani al'umma sosai ba darasin zai amfani al'umma yadda su karanta wani dan kashe makashe mu ya kaji babu mai rukar da karanta kai kadai ne sai su karanta kaji babu wannan daga wanda ya kokari kenan mafi yawanci sai a shanta ke a jangwaɗe ya yi sakannin indile ya dire shi ma da rarrai tsab abin da ya damu bai tunanin yi wani abu kuma shi karatun addinin ba yi nisa bane balle a ce ai wannan ma wata gudunmuwa ce ya toshe wata kabari la haza wala zaka eh la sharqiyya wala garbiyya dole ne mu guzuri na ilimi don wannan yana daga cikin abin da za mu guzurin sa in dai muna so mu kai ga samun nasara kokarin mu da gwagwarmayar mu da kai kawo mu da faɗi tashin mu ya zama to ya dace da yadda Allah yake so na uku yaƙini yusuf Yusuf الكرباوي حسبه الله ya rubuta littafi ya sanya mai suna al-mubasharat bintisar islam ya rubuta ne a daidai gabar da aka waye garin musulmi na shan azaba a duniya baki daya har ma wasu fara yake kauna wai ma musulmi za su nasara kuwa wai ma musulmi na da galihu da gata kuwa shine rubuta wannan littafi yana faɗakar da mutane cewa karfa yanke kauna Allah sai ya alkawari alkawarinsa kuma gaskiya ne kuma zai cika wannan alkawarin duk yadda ake ganin abubuwa sun lalace wallahi musulunci sai nasara wallahi ko muna da rai ko mun mutu musulunci sai ya jagoranci kowa a duniya duk wani makirci da makida duk wani kisisi na da mugunta duk wani banci da iya shege wallahi musulunci Allah ya alƙawari sai ya tsora shi akan komai to amma mu roki Allah ya amfani da mu wajen kaiwa ga haka ɗin wannan shine babban burin mu kuma tabbas Allah ya gaya mana ko da yake ya gaya mana a wasu ba za su yi aukuwa muka sakaci to kuma ya gaya mana muka gyara za a samu zuta manzo Allah sai kuma ya ga mana matsaloli in suka auku ga abin da zai faru ya kuma ga mana mafita ashe kenan mu zama masu yaqini cewa in mun gwagwarmaya in mun taimaki addinin Allah Allah ba zai taimake mu ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum to zan muna da wannan yaqinin cewa alƙawarin Allah tabbas ne in muka tsaya Allah zai taimake mu guzurinmu na hudu ya to muna da tawakkali ga Allah cikin duk abin da ya biyo bayan kokarin akwai bambanci tsakanin at-tawakkul da kuma at-tawakkul at-tawakkul kai kokari kai maya, ka tabuka kai ka tabus abin da ya biyo bayan kokarinka in yi dire da yadda kake fata ko ya saba daga Allah ne karbe shi a haka kai tawakkali kenan tawakkul kuma ka jambabe ka tsaya ka ki komai ka ce bakin da Allah ya tsaga mashi bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci ka kwanta a kan gado ka ce ya Allah ba ni kwabo ba ni kwabo ko kuma ka shigo masallaci kai ka daga ya Allah in ganna a Kano ya Allah in ga da kama kama hanyar randan Kano ba balle ka tafi Kano ka ga wannan at-tawakkul ne ba kama hanya ba to yana daga mu at-tawakkul ya zamanto mun yi tawakkali ga Allah duk abin da ya same mu daga Allah ne mai kokari iya kokarin me ne biyo bayan kokarin wannan daga Allah ne gudun mu na shida mu zama to masu godiya ga Allah a cikin dukkan al'amura a kowane hali muka samu kanmu in mun gode wa Allah Allah zai kara mana godiya ga Allah na bukatan abubuwa guda uku abu na farko kai yaqini kai itiqadi kai furci cewa wannan ni'ima ce daga Allah ta ka abu na biyu ya zamanto ka gode wa Allah ta hanyar yabo da kuma godiya na zahiri a gare shi na hakan ya hada da a ga alamomin a jikinka abu na uku karka juyar da duk wani abu da Allah ya maka na ni'ima zuwa ga inda Allah baya so wannan shine guzurinmu na biyar ya zamanto mun zan masu godiya ga Allah guzurinmu na shida haƙuri mai hakuri na dafa dutse ya sha romo in kaji an ce a ƙara an kaji an ce haƙuri ya ƙare ba a yi shi da yawa ba in ji ba shi amma da bambanci tsakanin haƙuri wanda Allah ya yarda da shi da kuma jangwabewa ka karɓi kaskanci kaskanci daban haƙuri daban girman kai daban girmama kai daban dole ne mai haƙuri iri uku haƙurin da musulmi zai yi a matsayin guziri domin gwagwarmayar sa ta ƙarko domin taimakon shi na addini ya karɓo don Allah nau'o'i guda uku ne na haƙuri ka yi haƙuri cikin bautar Allah bautar Allah na da wuya zuciya ba ta so rai baya so to ka daure ka cije sallah ka yi akan lokaci yadda Allah yake so azumi ka yi yadda Allah yake so zakka ka yi hajji ka yi dukkan abubuwan da Allah yake so kawai ka aikata ka haƙurar da ranka akan haka abu na biyu yin haƙuri ga barin saɓawa Allah saban Allah na da daɗi zuciya na son saɓawa Allah kana ta ka tage ta ka burje ta ka rike ta kai mata da baibai kar ta sabawa Allah abu na uku ka yi haƙuri a kan cututtuka da matsaloli da jarrabawa za su same ka da fitintunu za su bijiro maka a dalilin tsayawa wajen bin Allah to wannan haƙurin wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah bai ba bawa wata kyauta mafi yalwa da alkhairi ba kamar hakuri lalle ne mu zan masu hakuri yana daga sirrin samun nasarar mu yin hakuri guzurin mu na bakwai shine fifita lahira akan duniya ya zama duk abin da za ka yi kana tunanin lahira ne me za ka gaya wa Allah ma za ta ƙulul rabbika gadan wa ma za ka damta lidinin la kullum tunaninka mene wa addinin Allah in na tsaya gaban Allah ran kiyama da za a yi min tambayoyi guda hudu me zan gaya wa Allah za a tambaye ni game da ilimi na da na koya wani aiki ne da shi za a tambaye ni game da ƙuruciyata ya na tsofar da ƙuruciyata za a tambaye ni game da rayuwata ya ya na ƙarar da ita za a tambaye ni game da dukiyata ya na tara ta ya kuma na kashe ta ya zama kana tunanin wannan in dai kana tunanin lahira to in sha Allahu ta'ala zuciyarka za ta taushi ta sani. guzuri na tara ko na takwas mulazamci tsoron addu'a mulazamci addu'a addu'a mai ta roƙon Allah taimako amma ba addu'an nan bisa cika sharuɗan addu'a da kiyaye na dubbanta da addu'an da ba za a goyi bayanta da aiki ba guzuri na tara mu zamanto muna fifita haɗin kai tsakanin fifita haɗin kai a kan rarrabuwa wallahi aikin mutum biyu zai ba aikin mutum ɗaya inda kowannen su da gaske ki ma haɗu ya mu rabu domin ta waɗansu bambance-bambance da ke tsakaninmu na fahimtar addini matuƙar mun daidaito akan aƙida matuƙar mun yi tarayya akan aƙida da tauhidi to duk sauran na nafila ne ko mustahabi ta yi in zuzul kai ba ka yi ta yi wani adalu kai ba ka yi ta yi in za a yi kaza kai to wannan sai cutar da wane in dai ba fitina muke nema ba in dai don Allah muke yi mun tare a akan aqida ina mu ina sabani akan waɗannan ƙananan abubuwa abu na goma guzarin mu na goma shine mu rika tuna tarihin magabata annabawa da manzanni da sahabbai da tabi'ai da sauran yan mazan jiya na kwarai wannan zai sa mu tuna mu ga irin gwagwarmayarsu mu ga kokarin su mu ga kuma mu irin abin da za mu yan uwa musulmi tilka asharatun kamila mu kiyaye wayannan guzurin insha Allah za mu kai ga wancan hadafi da ne magana akai daga ƙarshe lalle ne mu sani akwai kalubale da ke fuskantar mu kalubalen nan na yin tarnaki yana kalubalantar duk kokari da yunkuri da ahlus sunna suke akwai na suke a duniya a yau kalubale na farko akwai da dama da ke son zama su kadai ba sa son yin tarayya da sauran jama'a gaskiya wannan cuta ce aibi ne kar kullum ka waye gari kana son ka zama kai kadai wallahi babu alkhairi cikin wannan ba a kai lokacin da zaka ce kana ganin ka zama kai kadai shi ba alkhairi ba shin duk al'umma ta rasa alkhairi da zaka yi mu'amala da ita kai at-ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa tare da ita gaskiya son ware wannan aibi ne babba cuta ce alama ce ta girman kai alama ce ta san mulki alama ce ta san duniya alama ce ta saba wa hanyar magabata ƙalubale na biyu tasirin yakin da ake mana na tunani yakin tunani yakan mu da ake kawaban watsa labarai jaridu mujallu rediyo talabijin satellite waɗannan abubuwa ba ƙaramin illa suke wa musulmi ba a duk inda suke a duniya a riƙa nuna muku girma ana kamba ma'arna ana nuna ku ana nuna ba ku da gari ku riƙa jin wani ku riƙa shiƙo na naƙasu ana samun an naƙasu dakili a cikin ku abinda turanci ake kira inferiority complex karka tunanin baka da ba baka da fus ba za ka iya komai ba domin an nuna ma karfin abokan gaba kai kuma an nuno maka rauninka psychological warfare wannan kalubale ne da ke fuskantar wannan da'awa mai albarka da'awar sunna da'awar kokarin dawo da martabar addini abu na uku kabilanci da dama mutane na fifita 'yan garinsu 'yan unguwarsu 'yan gidansu 'yan kasarsu kan mutanen kirki masu tsoron Allah ahalu suna waɗanda ba su tarayya da su a cikin waɗannan abubuwan ba wannan aibi ne babba a cikinmu kalubale na hudu sai shugabanci hukun riyasa mutane da dama so suke a ce su ne a ji muryansu a ji diminsu a ji koginsu in ba su ba ba wanda ya iya to wannan ma aibi ne kuma abu ne da ke tarnaki ga ci gaban shi yasa sai ga ana kare a dinke can sai can ya dali ana kare a hado kan wadancan sai wancan ya balle kalubale na biyar shine rashin ikhlasi da rashin yi da gaske da ya addabe mu da yawa mu ba ikhlasu da yawa mu ba da gaske muke ba za mu fara kamar da gaske amma bayan lokaci sai ga mun waye gari mun watsar za mu yi in ka ce don Allah muke yi bayan wani lokaci sai ga wani abu ya bayyana wanda a ashe dama don shi muke yan uwa musulmi waɗannan abubuwa guda biyar kalubale ne da ke fuskantar da'awar sunna da ke fuskantar gwagwarmaya da kokari da yunkuri da faɗi tashi na dawo da martabar addini na dawo wa addinin musulunci da galihu da gata irin yadda aka san shi a zamanin yan mazanjiya to abin da ya kamata mu yi shine dukan mu ji tsoron Allah mu sani za mu mutu Allah kuma zai tambaye mu kuma ya kamata kai tunanin me nayi wa addinin Allah kafin da duniya menene nayi a bisa da Allah ya bani na ji wa'azi ba ɗaya ba biyu ba na karanta ba ɗaya ba biyu ba na gani na samu labari ni me na yi in muka komawa hanyar 'yan mazanjiya idan muka ɗauki samfuri da salo irin nasu wallahi tallahi waɗannan abubuwa da ke fuskantar musulmi za a rayu gari zamanto habar kana fi'il ma'abi ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ina ganin na yi minti ɗaya bayan ɗaya har minti casa'in ba shida ma'ana na yi minti tamanin da kusan hudu kenan kuma ina ganin na jama da ɗan tsawo babu laifi in tsaya nan tun daga ɗaya daga cikin malamanmu malam muhammad al-kabir hafizahullahu ta'ala tare da mu wanda la'alla akwai waɗansu 'yan kalmomi da zai faɗi da za su ƙara fito da waɗansu abubuwa waɗanda kuma za su amfani mu insha ina ganin dai watakila wannan bayanin da na ya fi koriyan da kuka nema a yi magana a kai wanda ma ban san da shi bai zo nan masallacin da haka an yi abin da yake uba da kakan polio domin in aka samu waraka a nan an samu waraka daga polio in ma polio cuta ne ina roƙon Allah ta'ala ya amsa mana Allah ya mana muwafaka ya yi mana gamdakatar ya kare mu da ilimi mai amfani ya kare mu da tsoronsa ya ba mu sabati da istikama ya ba mu ciyar da dagewa da dogewa akan addininsa abubuwan da na faɗi daidai duk daga Allah ne ina roƙon Allah ya ba mu lada ya ba aiki da su ikon aiki da su inda na kuskure na yi ba daidai ba to daga gare ni kuma daga shaɗan ba ruwan Allah da manzan Allah da kurakurai na ni ma ban yi da gangar ba wallahi na yi dai iya abin da nake jin zan iya faɗi ne amma ina roƙon Allah ya yafe mani ya gafarta mani ya yafe muku ya gafarta muku ya kuma ba mu ikon gano kurakuran dan mu gyara ina roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka baki da yadda muka taru a nan cikin wannan masallacin juma'a na ahlus sunna da ke falladan na roƙon Allah ya tara mu cikin aljanna baki ɗaya tare da manzon Allah da siddiƙai da shahidai da sauran bayan Allah na gari ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya taimake mu ya karfafi musulunci da musulmi ya kaskatar da kafirci da kafirai ya tozarta su ya wulakanta su ya Allah wanda ke neman mu da kaidi da makirci Allah ka wulakanta su ka maida mas da kaidi da makircin su ya Allah waɗanda suke a cikin mu amma ba su da alkhairi idan a ilimin ka san za su shirye Allah ka shirye da su ka sa zama masu amfani gare mu da al'ummar nan ya Allah idan a ilimin ka kasan ba za su shiru ba ba za a zan masu amfani ba ba su nufin gyara Allah ka iya mana da su Allah kai mana maganin su Allah kar ka samu fitina da su ya Allah ka musanya mana da mutanen kirki ka kauda mana da su a matsayin na shugabanni ko jagorori a matsayin su na manya ko kanana ya Allah ka tabbatar da mu akan Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar magabata wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma kamar yadda ya addu'o'i a baya na abin da ya faɗa na alkhairi Allah ya tabbatar da shi na kuskure kuma Allah ya gafarta mushi muna fatan Allah madaukakin sarki da alfa sannan kuma gaskiyar magana canjin da malam yayi ta tabbatar kowa daga yadda yake ji abin ya zama mana alkhairi gaskiya tun jiya wasu suka rinka zuwa suna samun a kan topic ɗin da aka ce za a yi cewa da yi daidai ba kaza kaza tsohon labari ne amma ni na san abin da na rinka faɗa masa shine su bari Allah zai kawo mafita kuma ba tare da nufi ba malam bai san haka ba haka kawai muka faɗa tare da cewa idan yin hakan shi ba alheri Allah ya tabbatar karshe kuma sai Allah ya kawo mana abin da ya fi alherin muna fatan Allah ya san sarki sa saka malam da alheri da malam Kabiru ya shigo kuma lallai kam a irin wannan wuri ya kamata ya ce wani abu don mun san yana da abin cewa sai dai kafin ya faɗi akwai sanar da wa'azi da za a gudanar a ranar lahadi ba wannan na gobe ba ranar lahadi mai zuwa can wato 21 ga watan 12 2008 kuma ya yi daidai da 24 ga watan 12 1429 wanda za a gudanar a garin togo wanda kuma zai gabatar da wa'azin shine ahmad bello dogarawa to malam da ya gabatar da wa'azi a yanzu kenan kuma lokaci shine bayan salar isha'i maudu'i kuma shine wato manufofin da'awan ahalus sannan saboda haka halartar kowa yana da matukar tasiri gaskiya ko daga jin maudu'in abin na da matukar tasiri kuma yana da kyau a yi taron dango a tafi wurin wannan wa'azi da yardan Allah na san kuma al'umma za su ansa Allah shi mu. Assalamu alaikum.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 kusan ya wajen watanni biyar ko zuwa yawa ya kawo shi kuma ba shakka magoyin da aka ce zai bayani tun farko an gaya mun zai magana kan foriyo kasancewar ban karkata kan magoyin ba shi sa shi ma ya ce mai tarbiyya kawai zai karbo kuma alhamdulillah sai abin ya dace a tsarin karantarwa da malam ya kan yi kuma da makani. in muka tattauna matsala mukan so a wuce da sai kuma gaba saboda akwai aiki a gaban da yawa dan uwa musulmi akwai aiki da yawa akwai abubuwan fada tare da yawa to shi sa muka yi ishara kamar irin waɗannan abubuwan da ake ɗauka duk da kan ji an yi wani wa'azi to kai kokari ka neme shi yanzu shi wannan magana da kuma da kuma ana zai kai shekara uku a ya wuce ya hudu yawa shekara da hudu kenan mm. malam ya cikakken bayani da hujjoji gamsassu kasar ɗin kuma suna nan to kaga na rage aiki an nemi kasar ɗin ya fi a nemi to alhamdulillah kuma sai zama alkhairi to ga hankali da zan yi wa ƴan uwa musulmi a gurguje saboda da ya yi tsawo ana karatu kamar da mara yin shara a kai to amma gaskiya aikin shi ne kan zama karanci a tsakanin al'umma wato kullum ana faɗakar da marajin wasu zuka to amma zai canza al'amuran da muke tafiya